بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله da sake haɗuwa a cikin wannan darasi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi na alfiyatul usul wa wabina ifroyi alaiha na abdullahi gwandu wanda ya rasu a shekara ta 1245 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a wannan daura wacce ake gabatarwa a samarot sokoto birnin shehu sokoto birnin ilimi a wannan rana wacce ita ce ranar sha hudu ga watan julai shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara ko wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko yawwa muna nan muna bayani akan turkun tarji inda muka ce duk lokacin da aka samu nassi na shari'a to akwai matakai guda hudu da ake bi matakin farko shine a yi ƙoƙari haɗa nassoshin nan guda biyu ta yadda za a ga idan za a iya aiki da su tare mataki na biyu shine a yi ƙoƙari wajen sanin tarihi in aka san tarihi wani ya riga wani to zai zama ɗaya ya goge ɗaya zai zama yan sako almuta akhir almutaqaddima wannan shine na uku in ba a samu ba shine sai a tafi tarje in aka gama da tarji kuma ba a samu yadda za a iya rinjaya da ɗaya kan ɗaya ba sai a zubar da su duka amma dai da wahala haka ta faru amma dai shine matakin da malamai suka faɗa muna nan muna yin bayani akan at-tarjihu an tariki almatan at-tarjihu an tariki almatan waye zai iya gaya mana gurare guda uku da ake yin tarjihi an tariki almatan na'am ba zai iya gaya mana gurare guda uku da ake yin tarjihi an tsari almatan. na'am matin ba sanad ba ina ce maraman ɗin wa zai iya mana bayani na bismillah na'am ana tarjihin alƙaunu alal fi'il me misalinsa na oke sai ka gama zubo sannan za ka bi su da misalai to ya yi na'am ana kaddamar da ana gabatar da almantsok alalmakum sai kuma yawa hadisin da ya zo kasdi bayanin hukum akan wanda ba ba bali bayanin hukum ya zo ba you don't try saura <laughs> saura mutalai eh hadisin da annabi ya aure maimuna yana harama to za a gabatar da shi akan wannan hadisi ya ke lakana maka ne wa ke lakana maka wa yake lakana malamin nan bayan wane ne yake lakana maka wa yake lakana maka a kashmala wa yake lakana maka in mutum yana amsa tambaya dinga haska je ka ka ƙarasa haika faru a'a wannan kuma ai ba a nan ya zo misali ka yi ƙoƙari sosai waye zai iya tuna masa misalan ya kawo gurare guda uku da ake gabatar da wani matani akan wani matani inda ya ce yuqaddamul qawlu alal fi'l ana gabatar da magana ta karo da aiki saboda magana babu khususiya shi ko shi ko fi'l qad ta al khususiya na biyu ya ce idan aka samu mantuk da mafhum to za a gabatar da mafhum ko za a gabatar da manto to na uku ya ce abin da yake bayanin hukunci hadisin da ya zo don bayanin wani hukunci to ana gabatar da shi akan hadisin da tsinta hukuncin aka yi a ciki ina fatan mun gane to waye zai taimaka masa da misalai kusa ya samu matsala wajen kawo misalai malam ga wani mai jara'a kusa da kai Mm. ya yi aure yana da harama yauwa ka gane wannan kaga wannan aikin annabi ne wancan kuma maganarsa ne don haka yi kaddamul kaulu alal fi'il na sannan ana gabatar da matso akan mafhum me misalinsa na'am ke na bayanin ƙasƙil hukum ya zo don bayani akan hukunci akan wanda ba bayanin hukunci ya zo yi ba misali abdurrahman kuna hira cewa lokacin da inuwan mutum ta yi ta yi daidai tsawon shi hadisi ma mutu zubair ko Thank you. ka kai kokari ka ce za ka da kan almakom alalmanko eh na ne misalin almakom alalmanko yuqaddamu almanko alalmakom menene misalin sa ta ya dan makale ko za ka taimaka mai to bismillah ɗan haska mai farar rigarta na alme sha wannan manduk ne ko mafhum na dakta ka da wannan magana ko akwai gyara to dakta zai gyara mai dakta ya abin yake wannan hadisan mm. shufa'atul jahil wannan mantuki ne ta fi malamin wannan manduki ne ko mako. a mafhumi za a fahimci cewa wanda ake tara a haɗa shi ne zai yake da shi kwaye shi kuma wannan manduki ne ta? malam mu ci gaba daga inda muka tsaya hadisu ورجي الواري ورجي الواري حيث لا سبب على سواه فبتركه وهب حديث أيما جهاد الرفا مرشاة ميتة له النظار على حديث قال لا تنتفعوا

ɗaya hadisin ya zo ne saboda wani sababi ɗaya hadisin kuma ba saboda wani sababi ya zo ba to za a gabatar da wanda ya zo saboda wani sababi akwai hadisai guda biyu game da fata ɗaya hadisin ya ce ayyu ma ihabin dubi ga fakar tsahura duk fatar da aka je mai ta ta karkasa ayyu ma ihabin dubi ga fakar tsahura duk fatar da aka je mai to wannan fatar ta karkaka ina fatan kuna fahimta hadisi na biyu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu zuwa juhaina ya ce musu allah tantafi umin almaitati allah tantafi umin almaitati sai ce me bi ihabin wala asabin kada ku yi amfani da komai na jikin mushi kaga hadisin farko ya zo ne akan sababi saboda kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana wucewa ne da wani mushi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa hallan bi bijildiha me yasa ba za ku yi amfani da fatar ta ba duk da mushe ne za a iya cire mushen za a iya cire mushen a cire a ware fatar ya zamanto a yi amfani da fatar ina fatan mu gani wai wani ana ta mai take ina fatan mun gane saboda haka wannan sai yake nuna cewa ta zo ne akan sababi shi kuma wancan ba akan sababi ta zo ba saboda haka wannan da take nuna cewa in dai an je fata ta karkaka to za a gabatar da ita akan waccan da take nuna kwata-kwata ba za a yi amfani da fata ba tana je ya gaya mana wani abu ya ce ya ce idan ana magana akan ihab ana magana ne akan fata kafin a je ni ina fatan mun gane saboda haka a zahiri babu cin karo tsakanin hadisan sannan kuma sai ya ƙara yin wani bayani sai yake cewa kuma hadisin da yake la tantafi'u min almaitati bi ihabin wala asabin za a yi amfani da shi a matsayin yana magana akan dabba da ba a cin namanta shi kuma wancan da ya ce ayyuma ihabin dubiga za a yi amfani da shi akan dabba da ake cin nama idan an yanka ta na'am وظاهرا وجرحا أوله لم يكن أرجح منه بالدليل وقد مضت أمثلة تبين هذا عند كل ماهر فذاك ما يرجع مثاله المرة في التأويل نعم Allah subhanahu wata'ala yakan kawo wasu nasoshin wanda a zahirinsu za su iya cin karo da juna domin malamai su istihadi kuma su samu ladan samun istihadi ladan yin wannan istihadin malam yake cewa wa zahirun arjahu alal mu'awwal ana gabatar da zahiri akan mu'awwal menene zahiri waye ya san zahir waye ke tuna zahir shine karatun da muka yi a daurar da ta gabata ne az-zahir menene az-zahir menene al nan bayan Allah menene az-zahir huwa ma yahtamilu ma'anaini huwa ma yahtamilu ma'anaini huwa fi ma arja' ko kuma azhar wannan shi ake kira al azahir to al muawwal kuma menene menene al-mu'awwal wa zai taimaka mata me ta'arifin al-mu'awwal ya ce al zahir huwa ma yahtamilu ma'anayn huwa fi ahadihima arja to menene al-mu'awwal kun san darasin usul na baya yana da alaka da na gaba da na tsakiya na'am ga wani san mala a cikin taga dan hasko shi sai fi jin daɗin ba da amsa kana ganin shi a ko sai ya miƙe ta sarfu sarful labzi an zahirihi li dalilin yastabi zalim ma'ana ka kautar da magana daga zahirin saboda wani dalili so yanzu al'asar in maka ce asad me muke nufi sannan kuma aka ce asad ke nufi na jarumi so yanzu idan kalmar asad ta zo in muka yi amfani da ita a matsayin dabba mai farauta me muka yi amfani da shi mai sunansa wannan sunansa a zahir idan kuma muka yi amfani da kalma al'asar a matsayin arrajul shuja me muka yi amfani da shi a nan al-mu'awwal saboda haka idan kalma ta zo tana da ma'anoni guda biyu ma'anar da tafi ƙarfi ita ake kira al-zahir ma'anar da take da rauni ita ake kira al-mu'awwal ina fatan mun gane to don haka idan kalma ta zo tana ɗaukar zahir tana ɗaukar mu'awwal to ke ta ni akan zahir ina fatan mun gane saboda haka yanzu na ce maka ra'aitu badaran me za ka ɗauka na kaga na ga mai kenan ko daren yaushe daren sha hudu ne jiya kenan ko Yauwa, amma yanzu idan na ce maka ra'aitu badaran yamshi wa yadhhak me nake nufi na na gawa na ga mutum mai hasken fuska ila kun gane Yauwa, ila kun fahimta to ala kulli hal ana gabatar da zahir akan mu'awwal idan ya zamanto cewa ba a samu dalili ba ina fatan mun gane saboda haka yanzu misali mutum ne ya ce da matarsa na sake ki kenan ita tattara kayan da ta tafi gida sai ce la a rattu min na ina nufin cewa na ɗaure ta ne sai na ce na sake ta to inda ba a samu karina ba ba za a shi ba saboda asali wannan kalmar sakin da ya faɗa ga iya abin da take nufi ina fatan mun gane saboda haka hanafiya la yankihul muhrim da suka fassara suka ce ana nufin saduwa mana ba zai tare da matar shi ba sai aka ce musu ai alwatsu a kalmar nikah majaz mu'awwal ne ba a ɗaukar kalmar nikah a matsayin saduwa sai da ƙarina amma asalin an ce alnika ana nufin me al'aqad ina fatan mun gane saboda haka azahir ana gabatar da shi akan mu'awwal amma in an samu dalili to za a gabatar da mu'awwal akan azahir daga cikin misalan haka shine an taba tattauna tsakanin Imam Ahmad da kuma Imam Shafi'i shin ya halatta in mutum ya kyauta ya ce ya fasa ko bai halatta ba sai Imam Shafi'i yake cewa ya halatta saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa me yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa me yace na al'aidu ala hibatihi alkalbi ya'iu thumma ya'udu fi wanda yake kyauta yace ya fasa kamar kare ne da yake yin amai kuma yazo yace yazo ya lashe amansa suka ce to shi kuma kare ai ba aibu ba ne don ya yi amai ya lashe to tun da shi ma wanda zai yi kyauta ya fata an siffanta shi da kare to yana nuna cewa ba ka yi wani aibi ba idan kai haka shi kenan sai Imam ahmad ya ce masa to ai kuma ka kalli farkon hadisin me farkon hadisin ya ce me farkon hadisin laba shi ne farkon hadisin ba me farkon hadisin ka ce laisa lana laisa lana so ba mu da mummunan misali kamar sai nuna haramu kaga wannan mu'awwal ne amma a zahirin hadisin yana nuna ya halatta in kai kyauta ka ce ka fasa kuma ba zunubi ba tsidda yau ba makaruhi ba komai ina fatan mun gane shine yake cewa wa zahirul arjahu alal mu'awwal alal mu'awwal in lam yakun arjahu minhu bid dalil in mu'awwal din bai fi zahir din ba ta hanyar dalili wa qad mazat amsilatu fi zahir an riga an yi bayani akan haka bayanin amsilar zahir sune darasin da muka yi wancan karan tubinu haza inda kulli mahir duk wanda ya kware zai fahimci haka kaza kama yurajjahu bid dalili misaluhu qad marra fi ta'wil nan abinda inda ake rajjaha al mu'awwal saboda dalili shi ma an riga an yi bayanin sa na mu je ba Allah وربي المهد كريمك على نبيه عجز ما بلا من نقلا أدخل البيت وصلى على ما قاله أسامة النبي فلا ورجه الناس لأن أبن على بالنبي فاستني من النفس جلا لنا حديث خلقنا في غير كنا الراجح فأحمل على نعم Idan aka samu hadisai guda biyu a zahirinsu sun ci karo, ɗaya yana tabbatarwa ɗaya kuma yana korewa, to za a gabatar da wanda yake tabbatarwa. Me dalili, saboda shi wanda yake tabbatarwa lahu له له له زيادة علم خفيت على الناس saboda shi yana da ƙarin ilimi wanda shi wanda ya kore bai sani ba akwai hadisai guda biyu akan shiga annabi ka'aba shine yake cewa wa rajjihil musbita lil hukmi ala nafihi rajji ma bilalun naqala wanda ya tabbatar da hukunci ana gabatar da shi akan wanda ya kore dan haka ka gabatar da abin da Bilal ya kawo na cewa annabi sallallahu alaihi da kalal baita fa salla ai alama qalahu ma qalahu usama nati al asla nati as sala gabatar da abin da wanda ya zo daga bilal cewa annabi sallallahu alaihi da ya shiga cikin ka'aba yayi sallah akan magana usama da yace bai yi sallah ba ina fatan mun gane saboda shi wanda ya tabbatar yana da ƙarin ilimi shi yasa za a yi amfani da maganar akan wanda ya zamanto bai tabbatar ba ya kore shi ne ya ce wa rajjihin naqil an aslin ala zinnati fastani ila nasi jala lana hadisu talqi nafilu abi huraira naqilu aslin ba. idan aka samu hadisai biyu ɗaya ya faɗi sabon abu ɗaya kuma abin da ya faɗa ba sabo ba ne za a gabatar da wanda ya faɗi sabon abu Ya za a ɗarku bin ali da ya ce inna mahiya? hiya a tumminka ai azzakari wata tsoka ce a jikinka yanzu ko wanda bai san wannan ba kowa ya sani saboda kowa ya san ɓangaren jikin sani inda za a taɓa gurin zai ji zafi ina fatan kun gane amma hadisin abu huraira da ya ce man matta zakarahu falyata wabba kaga wannan ya zo da sabon labari ya zo da sabon hukunci saboda haka tun da ya zo da sabon hukunci to za a gabatar da shi akan wanda abin da ya faɗa kowa ya sani tunda ko yaro ya san gabansa yana daga cikin ɓangarorin jikin shi na yake cewa wa zuhtiya irrajibun idan aka samu hadisai guda biyu ɗaya yana kewayewa abinda ake nufi da kewayewa mana za ka fita daga dukkan wani shakku ɗaya kuma za ka iya faɗa a cikin shakku to za a gabatar da wanda yake fitar da mutum daga shakku ina ganin kun fahimci wannan ɗaya misalin wannan shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yake cewa akan sha'aban cewa watan a nan sallallahu salama yake nuna cewa wata yana yin kwana goma sha tara a wasu ruwa sai ce fa'in in gumma alaikum faqduru lahu me na faqduru lahu me ake nufi da faqduru lahu na me na faqduru lahu na a na lahu inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir me ma'ana wa yaqdir eh menene ma'ana wa yaqdir kuntatawa so ma'anar faqdiru lahu shine ku kuntata shi mana ku bashi a 29 ɗaya ruwaya kuma ta ce fa akmilu iddata 30 ku cika shi ya zama 30 so da wacce ta ce a kuntata shi da wacce ta ce a cika wacce ce tafi ihtiyatu wanda ta ce a cika shi shi yasa za a gabatar da shi shi yasa ya ce wa ruhtiya irrajiun in gumma fa milu duru fatamma mana kuma ya ce shi talatin ya zamanto ya cika ina fatan mun gane wannan su ne muhimman abubuwan da malam ya kawo akan abin da yake da alaka da tasbihi akwai wasu abubuwan na ƙarin bayani waɗanda malaman usul sun kawo su amma malam bai faɗe su ba malam bai faɗe su ba daga cikin abubuwan da malam bai faɗa ba duk da shi dama na ne ya nazama asalin littafin ne shine idan aka samu hadisai guda biyu ɗaya akwai wani abu da yake ƙarfafa shi daga waje mana wani dalilin na waje yana ƙarfafa shi ɗayan kuma ba wani dalili na waje da yake ƙarfafa shi to za a gabatar da wanda yake da wasu dalilan da suke ƙarfafa shi daga cikin misalin wannan shine hadisan sallah asuba akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi bayani cewa yansarifu min salati subhi ko wan nisa'u mutalaffiatin bi murudihinna ma yu'rafna min al-ghalas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gama sallah asuba mata sun lulluɓa da mayafansu ma yu'rafna min al-ghalas ba a gane su saboda tsananin saboda tsananin duhu to ga kuma hadisin asiru bil fajr fa innahu a'zamu li ujuyikum ku dinga safiyantar da sallar asuba saboda shine zai sa ladan ku ya girma mana an kuka zo sallar asuba ku dan bari gari ya dan washi kaga wannan hadisin da ya nuna annabi yana yin sallah da duku-duku akwai hadisai da ayoyi da suke tabbatar da shi irin su fastabiqul khairat irin su wasari'u ila magfiratin min rabbikum irin su afdalus salah afdalul a'mal as-salatu as-salatu wani ya ce fi awwali waqtiha ko wani ya ce li waqtiha me bambanci tsakaninsu me bambanci tsakanin as-salatu li awwali waqtiya da kuma as-salatu li waqtiya me bambanci na'am menene bambanci a kace me inganci wanne ne bai inganta ba li awwali waqtiha kuma bai inganta ba haka ne ka faɗa ba daidai ina fatan mun gane so wannan eh, kaga yana da goyon bayan hadisai wanda suke tabbatar da shi sannan in wani hadisin ya zo mursal wani hadisin ya zo muttasil na ma na gabatar da almuttasil alal mursal saboda almursal akwai inqita'i a ciki ina fatan mun gane sannan idan wani hadisin ya zo mauquf wani kuma ya zo marko to wanda yake marfo din shi za a gabatar akan al-mawquf idan wani lokaci za a ga kuma shi mawquf din shine ingantacce kamar la salata li al masjid illa fil masjid kaga la yasifu marfu'an amma kuma yasifu mawqufan ina fatan mun gane sannan daga ciki shine idan aka samu wani hadisin ya haramta abu ɗayan kuma ya halatta wane za a gabatar wanda ya haramta saboda mai saboda in ka haramta za ka fita daga matsala daga kuma shakku ina fatan mun gani waɗannan su ne muhimman abubuwa waɗanda suke da alaƙa da a tarje yanzu za mu tafi zuwa ijima'i za mu shiga ijma'in malamai ya yake yaya bayanin sai ta muje malam ما تضمن أصلا نقليا وهو الإجماع وقوله تعالى إجماعنا تضمن الدليل شرعا كما عن الصحابي إذ يحرم الحكم بلا استناد عليهما في دليل هادي إجماعنا الوفاق من مجتهد أمتنا في حديث عن أحمد نعم za mu yi magana a kan al'ijima wanda ijima shine asali na uku a cikin shari'a mana a shari'a muna da usul guda hudu waɗanda malamai suka ijima a kansu asali na farko shine ne na biyu sunna na uku shine Alijima. ijma abinda ake nufi da Alijima ijma shine shine ittifaqu mustahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittifaqu mustahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usuli ala amrin addini akwai abu ɗaya ma da na rai wa ittifaqu mustahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bada bada wafatihi fi amrin min umuri dini ala aslin min usul ina fatan mun gane ma'ana mustahidai daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam su cimma daidaito akan wani abu su cimma daidaito a kan wani hukunci bayan ya mutu a wani zamani daga cikin zamana a wata matsala daga cikin matsalolin addini wajen rukunai guda hudu ne na farko a samu ittifaq abin da ake nufi da ittifaq shine dukkan su su haɗu kowa ya yadda da wannan magana shi yasa yace ittifaq ina fatan kun gane ko kuma wifa kamar yadda ya zo a cikin wata nuska ko saboda haka sai kowa daga cikinsu ya haɗu akan wannan matsala na biyu sai ce mustahidi mana a samu mustahidun a samu mustahidun mana waye ake kira mustahidi wa ake kira mustahidi wa zai iya tuna tarifin da muka yi wa mustahidi a karatukanmu na baya ina kamar bara ma mun dan taba a babara darasin farko na disamba wa zai iya tunawa wane ne mustahidi al-mustahid ko kuma al istihad huwa bazzulul juhudi huwa bazzulul juhudi ko kuma ka ce huwa bazrul faqihi aljuhuda liya'lama fi zanni aw bil yaqini anna hukm Allah fil mas'alati huwa kada huwa bazrul faqihi aljuhuda ليدرك بالظن أو باليقين أن حكم الله في المسألة Huwa, kada. shine mustahidi ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen gano hukuncin wata matsala ta hanya tabbatacciya ko kuma ta hanya mafi rinjaye ya gano hukuncin Allah cikin wannan matsala mun faɗi cewa wanda ake kira mujtahidi dole sai ya cika sharuɗa guda takwas ba a kiran mujtahidi sai ya cika sharuɗa guda takwas waye zai iya gaya mana su ba a kiran mutum mushaidi sai ya cika sharuɗa guda takwas kada gano ne ban Allah ko tuqaddimu rijilan ne wato akhiru ukhra to bismillah dan haska shi mala zai fi jin daɗin faɗa ka ɗago kanka sosai aliman ba haka suke faɗa da wannan lafazin tsallake shi bai kawai ne ya zama ya san annasi kwal masu to kaga wannan shi ne lafazin ya san ya zama aliman bi lokacin arabiya ya zama aliman bil masail al mujmai alaiha saboda kai je ijtihadi akan abin da an riga an gama da shi uku kenan jika ilimin matsalawar hadis a za ka haramta wa mutane ijtihadi kuwa ka ce sai ya zama irin su albani ko imamu ahmad ai akwai matsala ba su faɗi wannan ba ka faɗi uku ne ko an ya kuna aliman bin nasik wal mansukh aliman bin masail mujmai alaiha aliman bil lugati al arabiyya ya san luga uku ka faɗa yanzu to saura nawa za a ƙarasa biyar ɗin duk suna nan a to mashi malam za ka faɗi biyar ɗin waye shirya zai faɗi biyar ɗin minus an ya kuna aliman bin lokacin arabiya minus an ya kuna aliman bi nasi kwalman so minus an ya kuna aliman bin matsayin mujma alaiha to a cikin tafas saura biyar ba wanda zai faɗa ga wani can a jikin taga ɗan daidaita an ya kuna an ya kuna aliman bi haka ne hmm? ya ce aliman bi hadisun akam ya zama ya san a hadisai ko na hukunce-hukunce da kuma ayoyin hukunce-hukunce kaga aka ce ya sani ba ya haddace ba inda ya san inda suke shi kenan ba ya ce ba na biyar kenan an yi kuna aliman bi ne fiqh maqasid shari'a hadith sahiha min zai ya kalam ya faɗa duka Allahu akbar to yanzu mai mace takwas ɗin duka kawai inda haka ne an ya kuna aliman bi ayatul kam ya san ayoyin hukunci ibn Kudawa ya ce inda ya san inda suke shi kenan ko da biya ta ce su ba ta yadda zai iya komawa izuwa gare su ɗaya kenan bi a hadisul ahkam ya san su a hadisan abu da suke cikin abu dawud da waɗanda suke cikin wasu littattafan na akam rago ayoyin da suka magana akan fitina da ayoyin ranar alkiyama ko da bai san su ba zai zama mushtahi ina fatan kun gane na'am aliman bil arabiya uku kenan aliman bin nasir wal mansur saboda kai amfani da hadisin da ya yi expire uku uku hudu kenan na biyar shine an yi kuna aliman bil masail al mujma'i alaiha ilmul usul ilmu maqasid shari'a arizu rizu ha mai tsayi sun cika da shahidan tira yayi kokari ƙoƙari wallahi ina fatan ko gane waɗannan su ne mushtahidi saboda haka shi yasa yace ittifaqu mushtahidi ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati da yace ba'da wafati wannan yana nuna maka cewa ba a yin ijma'iyyin annabi yana nan dare so ijma'i yana kasancewa ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ina fatan mun gane sai ce fi amrin min umuritin daga cikin lamura daga cikin lamuran addini ina fatan mun gane saboda haka dole ne ya zama cikin lamura daga cikin lamuran addini sannan kuma fi asirin mai usul saboda kowanne zamani kowanne zamani in aka ijima'i to hujja ne da ya ce mu shaida yana nuna cewa idan aka ijima'i mutumin da yake ba mushtahidi ba in ya saba za a iya hakaito ijima'i na haka yanzu profesa a economic ko profesa a fukihu idan da ya saba a ijima'i to za a iya hakaito ijima'i ibn Kudama ya ce duk wanda ya san usul bai san fukihu ba ba za a kirga shi a cikin masu ijima'i ba haka wanda ya san haka aka sima wanda ya san usul amma bai da wanda ya san fikiwa amma bai da usul shi ma ba za a kirga shi ba malamin mathematics duk ba za a kirga shi ba so kaga wannan shi zai nuna maka kurakuran da suke faruwa yanzu malamai su yi magana akan matsala wani ɗan boko ya zo ya rubutu yana cikin yaran asalin layu ta dudi so duk wanda bai kai mu shahidi ba layu ta dudi ba a kirga da magana shi ina fatan mun gane kaga yanzu imamun nawawi da yawa yakan hakaito ijma'i kuma malaman zahiriya sun saba saboda a wajen shi ba su kai mujtahidai ba ina fatan kun gane ba su ga waɗannan sharɗan guda takwas ba ina fatan kun fahimta da yawa yakan hakaito ijma'i alhali ya saba da maganar zahiriya malam yake cewa ijma'una ta mana dalila ijma'inmu ya kunshi dalili shar'an kama anis sahabi ila shar'an a shari'ance dole ijma'in mai zama ya kunshi dalili me yasa yace idi harumul hukmu bil istinadin alaihi ma ila dalilil hadi saboda babu yadda za a ijma'i ya zama kwata-kwata babu wani dalili da ya duka dole in dai ijma'i ne to ijma'in nan zai zamanto akwai dalilin da ya kunsa saboda idan babu dalilin da ya kunsa to wannan ijma'in ba zai zama ijma'i ba ina fatan mun fahimta wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malaman usul idan suka zo babin tartibu bainal adilla suna sanya ijma'i a daraja ta farko inda a wajen ƙarfi ne shine na ɗaya sai ƙur'ani shine na biyu sai hadisi shine na uku daga malam murtala yana kallona su suna raba adilla ta ɓangarori guda biyu akwai tartib bainal adilla min haisu sharaf ta ɓangaren daraja to nan ƙur'ani ne a farko amma min haisu kuwa ijma'i ne a farko me dalilin su suka ce saboda ayoyin alƙur'ani da kuma hadisai ta tamilun nas wata tamilu aksara min ma'ana amma shi ijma'i hujja ne kafiya saboda haka shi yasa an kana duba littattafan usul da yawa in aka zo magana kan adilla na farko al-ijma na biyu al-qur'an na uku as-sunnal mutawatira na hudu as-sunnal ahadiyya sannan daga baya kuma sai ka zo su shar'u man qablana da sauransu da su kaulu sahabi har zuwa ƙarshe ina fatan mun gane saboda haka kamar yadda malamai suka faɗa in dai ijma'i ne to ko ka sani ko baka sani ba to zai zamanto cewa akwai wani dalili wanda ya dogara da shi ina fatan mun gani ko ka san dalilin ko baka san dalilin ba to zai zamanto akwai wani dalili wanda ya dogara da shi shi ijma'i dan haka malam shine yake cewa ijma'una ittifaqun min mujtahidi ummatina fi hadithin an ahmad wal ijma'u hujjatul jama'i ka karanta wal ijma'u hujjatul jama'i بمعنى لمنعنا خلاف الظالمين غير سبيل المؤمنين يتبعها وأمتي على القتالة اجتمع جاء به تواته بالمعنى فحكمة الأمة فيه أمنا malam abin da yake cewa a nan gurin shine ijima'i hujja ne a wajen jumhur na malamai jamahir ma malamai da yawa sun tafi a kan cewa ijma'i hujja ne saboda haka duk abin da aka ijma'i hujja ne me dalili akan haka shine kamar yadda aka faɗa an taɓa tambayar imam shafi'i cewa menene dalili akan cewa ijma'i hujja ne saboda haka imam shafi'i sai ya ɗauki ƙur'ani ya dinga dubawa ya dinga dubawa ya dinga dubawa yana cikin dubawa har ya zo daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sai ka fa da wannan aya yace tunda Allah ya ce wa yattabi ghayra sabil al-mu'minina to wannan yana nuna cewa ijma'i hujja ne bayan haka akwai dalilai da yawa waɗanda suke tabbatar da cewa ijma'i hujja ne daga cikin dalilai shine akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashtabi ummati ala balal al'umma ta ba za ta taba tsayawa ba za ta taba haduwa kan mata ba saboda haka in dai al'umma ta ci to ba zai yi ta a kan bata ba ina fatan mun gane fi ijma'i akan matsala kuma ta zama kuskure ba zai yi ba daga ciki kuma akwai ah, abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sawadil a'zam na hore ku da jama'a waɗanda suke masu yawa a wata ruwayar yana cewa fa inna shaytana ma'a alwahid wa huwa ma'a al-ithnaini fa inna shaytana ma'a alwahid wa huwa ma'a al-ithnaini ab'ad shaytan yana tare da mutum ɗaya wa huwa ma'a al-ithnaini ab'ad ya fi nisa amma daga mutum biyu ina fatan mun gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta yati amrullah ba za a gushe ba har zuwa ranar alkiyama ta samu wata jama'a cikin al'ummata wacce take kan gaskiya ina fatan mun gane sannan da abin da aka rawaito daga abdullahi bin mas'ud yana cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa inda allahi hasanun duk abin da musulmai suka ganshi mai kyau a wajen Allah ma mai kyau ne duk abin da musulmai suka gan shi mummuna to a wajen Allah ma mummuna ne saboda haka wannan yana daga cikin hujjoji waɗanda suke nuna ijima'i waɗanda suke nuna cewa idan malamai suka haɗa akan mas'ala, to wannan mas'ala ba za taɓa zama kuskure ba saboda haka shi yasa wa yattabi ghaira sabilil mu'minin ya zama hujja akan ijima'i. da cewa duk wanda ya saba masa to yayi sabo ina fatan mun gane a waɗannan su ne wasu daga cikin hujjoji akan ijima'i, insha Allah ta'ala a darasin da zai zo na gaba za mu ƙarin bayani akan hujjojin ijima'i da kuma bayani akan ƙarashen matsaloli waɗanda suke da alaƙa da ijma'in insha Allah ta'ala a kafin mu lullube karatun gaba ɗaya za mu ɗan ba da dama wajen yin tambaya ɗaya ko biyu saboda ta yi akwai abin da ya shige dubu bai fito haske sosai ba na malam menene hukuncin wanda ya ce da matarsa na kare da ke shin saki alakulli hal dai ni ba masakwaci ba ne mu a kano ba mu amfani da wannan amma dai a zahiri za a tambaye shi me yake nufi za a tambaye shi me yake nufi baya cikin dai alfazu sariha na saki duk da ba sakwace ba ne ni amma dai ba baya cikin lafazi yankakke game da saki so za a tambaye shi me yake nufi abin da ya ce yake nufi kalkaulu kauluhu na waye mai tambaya akwai mai tambaya akwai mai tambaya babu tambaya ni ne tambaye ku bismillah mala yanzu ijima'i irin yanzu sai dai ijima'u sukuti dama yawancin ijma' din ma ijima'u sukuti ne mana wani malamin ya faɗi magana ta shahara ba wanda ya shi ne zai zama ijma'u sukuti zai iya yi wa har yanzu ma yanzu ma da ake da a hanyoyin sadarwa da da babu so yanzu ma zai iya yi wa ma da yawanci su sukuti ne auli zai yi wahala sosai ina fatan mun gane Allah ya ba mu gaisuwa so insha Allah ta'ala za mu dakata ba mai wata tambaya ko za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sauran mu darasa biyu ya rage a wannan zangon wanda za mu karasa su sai kuma wani jikon in Allah ya sa mana da rayuwa kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai sanarwa daga lajina ko ya kamata mu saurara